mai da'awa islamic zone ku danna subscribe kana ku danna alamar kararrawa domin samun zafafan shirye-shiryenmu da zarar mun dora mun gode ji kake fawo ta tautau tun tana nishi ta fara ihu ana yarinya tana ihu ji kake fawo ta tautau tsohuwa tana raguwar banza raguwar wofi mu da muna ƙanana da tawul aka mana ku yanzu ma kun yi sa'a digiri digiri ai da ni mai jego ce wallahi tsohuwa da ke sha mamaki Allah in zan je da kofi zan je da kin buga mana jin zafi ne magana ne ki kika fara mun surutan banza da wofi sai in cika kofin da ruwan zafi in watsa miki in ga zaki yi waje da gudu ko ba zaki waje da gudu ba duk a tara mata bala'i kuma ba abinci ba dai dan kaurin duk a kwashi a ce wannan na unguwar zoma wannan na magabata ko zuwa ne magabata ba sani ragon sunan duk a kwashi sai a kawo su sake-sake a ce to wannan a basa mata ta ringa sha sau uku a rana maganin jini ga maganin jini na ya hanta da ya kora duk kun kwashe kun cinye kun bada ita to maza da bai je gore jaraba kuma hada ta ba me ya jawo mata bid'a ita bid'a bala'i ta karya ma tattalin arziki ta bai da kai dan kauye ba gani malaman bid'a yadda suke ta bai da kai dan kauye ta rikita ma lissafi ta ko dan ka zauna lafiya ba ba za ka rugumi sunna ba shi yasa Allah ya ce li yuzhirahu ala dini kulli wato kama an tambaya wai wannan magana wane ne shaida sai Allah ya ce wa kafa billahi shahida Allah da kansa ya isa zama mai shaida in ji Allah wannan shaida Allah ne da kansa shaida kuma Allah ya isa ya bada shaida Allah mun gode maka wallahi ko aure yanzu idan ka haɗu da gidan bidiya ka sha bala'i balai ka yi rashin sa amarya ya bidiya kawayen amarya yan sai ka biya sadaki ka ci baka wuya an ce sai ka yi kaza ka sha wuya an haɗa kaza ka ga tsiya da kamabunta an yi waye duk sai an gama komai an daura aure ka dauka ka sha sai an je dauko amarya abin ya zama sabon karatu mai da'awa islamic zone ku danna subscribe kana ku danna alamar kararrawa domin samun zafafen shirye-shiryenmu da zarar mun dora mun gode